ni a lokacin da aka bani wannan uh, position na PRO FCT ko ni ma na ɗauka ba zan iya yi ba to a lokacin da aka zo aka bani sai na ga kaman mafarki nake daga ina zan fara aikin ɗan sandan nan ni ina na yi shi domin Atsalin ina so aikin nan babana dan sanda ne kaga mun tashi a barikin dan sanda ina gani yadda babana yake yi da wayansu abubuwan da suka faru ni ce to in ne ni yar sanda ce ni ma dan yi wannan zan yi wannan zai wannan to soyayyen da nake son aikin dan sandan nan ne ya sa ni na ce to bari buga don ubana. to na fara nima na shiga yan sandan nan kamar constable na fara in dai har Allah ya ce ga aikin da ya ajiye maka kuma is your destiny you will excel in gani cewa na yi abin da ya kamata na tamaki mutane in har wani ya kawo damuwan shi burina ne in gani ya samu justice ban samu uh, wani complain tun da na zauna a a wannan kujera na PRO na jihar FCT ban samu yawan complain na maganan cin hanci daga bangaren mata ba to ni ina gani kamar da mun ma ba a basu wannan opportunity na nuna kansu balle a ce wai sun je sun yi wani abun da bai kamata ba. ba su yadda da polis ba ba mu samun soyayyen da ya kamata mu samu ba mu yawan samun cooperation da ya kamata mu samu a can baya mutanen 'yan sandan mu sun ɗanyi kuskure a wurin aiki sun ɗanyi abubuwan da bai kamata ba da an zara an ce ɗan sanda sai ka gani mutum ya ce a